cikin ƙoshin lafiya. Amincin Allah ya tabbata a gare mu baki ɗaya. To gaskiya sau da yawa idan mutane suna ƙin yin taimako, kada a ga laifinsu saboda wasu taimako yana zama jarabawa a gare su. Wasu yana zama tashin hankali, wasu yana zama bala'i, wasu yana zama masifa. Alhamdulillah akan samu waɗanda yakan zama alkhairi a gare su. To ni dai gaskiya na yi wani taimako wanda ya zo ya zama min alaƙaƙa, ya zama min ƙarfen ƙafa. Na rasa yanda zan yi da shi. Na yi ta ƙoƙarin dai in ga cewar abin ya tsaya inda ya kamata ya tsaya to abin kuma ya ki yiwuwa ina ga dole sai na fito na yi magana ko Allah zai sa in samu taimakon wasu mutane daga cikin mu kwanakin baya kamar sati biyu da ya wuce akwai wani yaro da aka yi ta saka hoton shi aka ce ya zo daga Bauchi saboda ni ya daɗe bai ganni ba har ya zo ya kwanta ya fara rashin lafiya mutane suka tsince shi a wajen to a nan zurat aka ɗauke shi aka yi shi asibiti da na ji labari na sa aka bincika inda yaron yake ranar ma daga tafiya amma ina da daga tafiya ban tsaya a ko ina ba sai inda yaron yake lokacin an duba shi daga asibiti aka dan ba shi dai dan taimakon gaggawa da ya kamata ya dan warware sai aka dawo da shi wajen yan sanda na nan kwalli ne ko kwalli ina ga sunan police station din kwalli division na zo nan na gan muka zauna muka ci abinci tare muka to yana gani na ma ko da na zo na samu da ya warware alhamdulillah aka yi wannan ya wuce da washe gari zan sa a da shi sai aka yi shawara akan kwara a kirawo magabatan shi tunda sanda aka yi postin da abin shi an samu wani su da ya kira waya ya ce ya san shi muka roƙe shi alfarma akan ya ya haɗa mu da mahaifiyar yaron aka dai magana da ita washe gari da safe shi makwabcin nasu da mahaifiyar yaron suka taho tare suka zo har Kano aka ba su yaro su tafi da shi da aka ba su yaro su tafi da shi to dai a yanda suka faɗa na kashe kuɗi da yawa akan yaron nan dan a daren irin na sa an kai su masauki duk dai abin da ya kamata a musu an musu nace su su tafi da yaro dan na tambaye shi yana zuwa makaranta ya ce mun baya zuwa na ce mishi in na saka shi zai rinka zuwa ya ce mun yana ce don Allah yadda ni na alƙawari zan dauki nauyin karatun sa mahaifiyar shi kuma sakamakon naga tana da karamin karfi ce insha Allah rabbi zan nema dan wani abu in bata domin ta fara sana'a ta ci gaba da kula da ɗanta akan haka aka rabu da suka tafi tasha dai a yanda aka faɗa min tun a tasha suka nemi yaron nan suka rasa da suka neme shi suka rasa suka ga sun ci gaba da bata kansu lokaci sai suka kama hanya suka tafi suka bar yaro dai basu tafi da shi ba to a daren sai na ji labari an ce min an ƙara ganin yaro tunda area yanzu ne akwai mutane da da suka sani kuma da yawa sun san labarin cewar yaron nan waje na so aka neme ni aka ce min ga yaro nan an gan shi a zuro ya dawo na ce to akwai wani um, wani bawan Allah da muke da kyakkyawar alaka da shi a cikin mutanenmu sai shi ne ma kira ne ya ce jaji iya eh, gashi gashi ga wani ce mishi to wani taimako za ka iya min akan shi ya ce mu in babu damuwa zai iya tafiya min da shi gidan shi ya je ya kwana magidanci ne dauke shi ya tafi da shi gidan shi ya je ya kwana na ce mishi to washe gari da safe dan Allah ta bai tashi da wuri ya je ya kai shi ya danka shi a hannun iyayensa tun a daren ma na sa ya kira wannan makwabcin nasu da suka zo su tafi da shi da mamansa a waya muka yi magana mu uku conference call da wanda ainihin ya fara tsintar share saka shi a media duk dai muka yi conference call akan me yasa suka iya tafiya suka bar yaro ya kamata tun a ranar su faɗa bai kamata da su tafi suka ɗauki mistake ɗin da yake bangaren su na barin shi da suka yi tun farko na ce to Allah ya da gobe da safe wannan bawan Allah zan saka shi zai damu ku da yaron ku har gida daga garin Bauchi ya zo na tashe shi da sassafe kama hanya ya tafi da shi Bauchi yaron ya ce ba shi da waya mahaifiyar shi ba ta da waya na sayi wayoyi guda biyu na ɗauki abin da zan ɗauka na bada na ce a je a kai musu ya zauna a gaban maman shi Allah ya da zamu rinka yin waya da shi aka yi wannan ya dawo bayan ya dawo da kwana biyu yaro ya ƙara hawa mota ya dawo yaro da ya dawo aka sake ce mu an ga yaro aka kira na ce kai me ya faru ba na sa ame da kai gida ba aka haɗa da shi a waya wanda suka ce mun sun gaishe ɗin. eh wallahi ya dawo ne sakamakon ya dai faɗi ƙaryan shi da gaskiya ka san sha'anin yaro kuɗin da aka bashi an kwace wa ya mutu ya tashi dai faɗi ƙarya da gaskiya na ce to kenan. muka sake magana da wanda ya mai da shi da farko sai muka ɗauki shawarar kwara a ɗauke shi a kai shi hisba duk ina da videos ɗin da hotuna duk abubuwan da suka faru a ƙarshen bidiyon na gaba ki ɗaya zan ɗora muku a kwara a je a yi reporting a wajen hisba gashi gashi yaron ya zo saboda ni na sa mama shi su zo su tafi da shi ya zille daga hannunsu na sa an mai da shi so ɗaya ya ƙara da na sa a mai da shi na biyu to ya kamata a yi reporting a wajen hisba da duk inda ya kamata kafin a sake koma aka ɗauke shi aka kai shi hisba ranar da a hisba ya kwana rana na biyu kenan ya kwana a hisba suka yi rubutu aka yi takarda um, ma'aikatan hisba suka wakilta mutum guda ɗaya akan aje a kai yaro gaban iyayen shi aka kai shi aka samu baban shi da maman shi da mai anguwa ne ko mai gari ne aka dai same dattawa dai wanda suka kamata a ce an sanar musu aka ce to gashi gashi gashi nan yaron ku yana zuwa wajen wannan baiwar Allah ta ce ita a da yaro ya zauna a ku da sauransu aka dai magana da za aka yi rubutu komai da komai idan yaro ya ƙara dawowa ba waje na ya zo ba to yanzu dai in takaice muku labari a yau din nan yau ɗaya ga watan da nake wannan bidiyo ga yaro na an daɗa kira na an ce min ya dawo sai ya tsiri wani abu yaron nan actin yake yi ran da ma za a mai da shi dama na farko ran da na sa wannan wakilin na ya mai da shi tun a tasha yake ta bori ya ce shi babu inda zai tafi shi a Kano zai zauna kuma a Kano ma shi a waje na zai zauna ina zan iya wallahi ba zan iya ba ban san yaron nan ba ban san daga inda ya tafo ba taimako na yi domin Allah babu dalilin da zai sa a ce dole sai na zauna da yaro ni ma ba zama nake waje ɗaya ba sana'a ta yau ina nan ina can ba na zama waje ɗaya ba zan ma iya rike shi ba Allah ya gani ba zan ɗora kai kaina abin da Allah bai ɗora min ba to yanzu haka magana da nake muku yanzu a daren na an ƙara ce min an ga yaro yana can yana kwance a wani waje an mai min bidiyo an tura min shi ma bidiyon zan ɗora muku yana can yana ta bori yana birgima wai yaron nan sai ta da aljanun ƙarya ya ta rashin mutunci kawai saboda a ce da gaske ne shi babu inda zai zauna a Kano sai a waje na. to taimakon da Allah ya mun tun farko dama ba a ma danganta shi ma da inda nake ba duk abin da za a yi sai aka yi shi akan hanya wannan mutumin da ya je ya kwana a gida ya ƙara koma gidansa shine ran da ya kai shi Hisba kenan an dai yi komai a rubuce an yi komai da wajewa to ni da yanzu ban sani ba ban san su waye za su iya taimaka ma akan wannan kes din ba ni dai dan girman Allah a raba ni da yaron nan a raba ni da shi taimako ne na niyayin dan Allah duka so hudun nan da aka yi ta zirga-zirga zuwan farkon da suka yi tun daga can da za su zo ni na bada kuɗin motarsa suka zo na bada na koma ya gudu na ƙara bada aka mai da shi na ƙara bada aka sake mai da shi yanzu ya ƙara dawowa duka ba ƙaramin kuɗi nake kashewa ba wallahi duk saboda in ga ya kwantar da hankalin shi ya zauna na masa taimakon da na niyan yi dan Allah to abin ya gagara Allah ya gani ba zan iya ba na yi iyayi na duk wanda ya ƙara ganin yaron nan ba ni da alaka da shi na bi duk hanyar da zan bi domin yaro ya zauna a wajen iyayensa bai zauna ba ni dai abin ya fi ƙarfi na gaskiya dan Allah dan annabi walau yan uwan shi daga Bauchi ku yi kokari ku raba ni da shi walau hukumomin da suke Kano ku yi kokari ku raba ni da shi yaron na ya daina zuwa wajena ya daina zuwa wajena na gaji na yi iyakacin abin da zan yi na yi niyan in taimake shi har iya tsawon rayuwa in Allah ya bamu iko da rai da lafiya amma yaƙi ɗaukan nauyin karatun shi na yi niyan yi in ba mahaifiyar shi sana'a um, jari da za ta rinka sana'a to yaro ya ki zama waje ɗaya kullum yana hanya wai shi dole a waje na zai zauna ta ina zai yi ba a rayuwa haka ni dai dan girman Allah ina roƙon alfarma a wajen yan uwan shi da iyayen shi da makwabtansu da yan garin su da kowa da kowa dan girman Allah ku taimake ni ku raba da yaran nan kwanaki akwai ta baiwa Allah da ta shiga irin wannan matsalan a TikTok din nan ita kuma akan yar aiki ne ba sai na faɗi sunanta ba amma ta sani ita ma na ga ta yi ta postin akan irin wannan kes din ashe abin yana zuwa kaina to Allah ubangiji ya kiyaye in ma wani abu ne yaron ne yake nufi na da shi Allah ubangiji ya mun tsare daga sharrinsa nagode assalamu alaikum warahmatullahi sai a da haɗin magi na wai wai mutum yake yi shi nan shi ba zai bar Kano ba shi ba shi da lafiya shi kawai Kano yake so ya zauna a kuma Allah madaukakin sarki ya sa wannan yaro an kawo shi hukumar hizba kuma yau insha Allah za mu danka shi ga ki in Allah so ya yarda kuma za a rubuta takarda za a bashi dan cewa dukkan wani abu da ya dawo ya zo ya zama na ce bayan kin tsame hannun ki wani abu ma ya dauko to hukumar hisba ta sani